Ina za ki je? Falo zan je in kwanta. Falo? Wai, Ladidi me yake faruwa ne? Eh, me yasa kika tsiri wani hanya ta ƙaurace mu kusan ko da yaushe? Na lura duk lokacin da na shigo ɗakin ki sai ki nemi mun yi fada. Wani lokaci kuma ƙarya kike mun, amma na sani nake gyale ki. ko kina cewa ma ban san ma abin da ya faru tsakanin ku bane da Salima da suka zo gidan abubuwan da kika yi musu na rashin mutunci ya kamata ki sani ni mijinki ne ya zama dole ki min biyayya ni ba ni na ga abu ina so ba kai da kanka ka ga abu da idanuwanka ka sa kuɗin ka ka siya dan kana so ba ni ba ba na son warin shi warin shi damuna yake kuma zancen su salima da kake wannan magana me suka ce na musu oke duk sun kawo maka gulma ba to ka faɗa musu ni dukansu ba abin da suka isa su yi nan gani nan bari kuma ba zan kwanta a ɗakin ba haka mijina ya ta fuskantar matsala daga gare ni ba dare ba rana Ladidi? Ladidi? Um. Wannan akwatunan kayan masu kyau Duka wannan akwatin duk yake ciki na Allah! <laughs> Na gode! Kai! Ina abinci na. ba daura ba amma yanzu zan je maka so da yawa kakan burge ni kuma kana bani mamaki da wani abu watan kai mutum ne da in an yi in aka yi maka lifi nan da nan kake hakura gashi kuma kai wa mutum yawan kyauta wani abu na sa in ji daɗi a raina wato ba siffar mumini bai rama shari da shari abin da ake so bawa mumini ya kasance rayuwarsa ta zama kamar tamkar fulawa wadda kamshinta baya gushewa ko da tana hannun wanda ya tsige ta ne ya katse mata rayuwa gaskiya ne barin jin daura maka dakata zo zauna akwai abin da nake so ki sani ko kuma in ce kina da ko kuma in ce ina da yaƙini ma kin san shi duk abin da ya faru da bawa a rayuwa dama Allah ya kaddara hakan zai faru ne kuma abin da Allah yake farin ciki da shi shine wannan bawan ya rungumi kaddaran mai kyau ne ko mara kyau ba ni da niyyar wulaganta ki ba don ba na son ki ba ba don zan tozarta ki ba ina son sanar da ke cewa kayan da na kawo miki na faɗar kishiya ne ina so zan yi aure kuma da abubuwa na laifi da nemo ita wancan ɗin ke ma na yi miki hasali ma sai kin zaɓi wanda kike so abin da ya rike za a kai mata Assalamu alaikum. alaikum. yawwa na ki sha ruwa amira to ai gashi na siyo miki ruwan inji ko to ungo ko ma can ki zauna ki sha ko yawwa asabe nawa ma kike bi na bashi ba baka bashi ko sisi a ah, ki tuna dai abba ba kwanan nan muka yi magana kika ce za a kai markaɗe ne eh akwai naira talatin ne wa ɗan gero da aka kai eh to yanzu ga hamsin zan baka ishirin kenan a babu damu sai menene kuma ya rage to ba komai babu komai ba mun yi magana da ke ko biki ne kika ce ko menene haka ne akwai gidan su lantana na ce eh. ka bamu dubu ɗaya da ɗari biyar ne eh. da ni da yar abuta ta aladiyo eh. sai mu ma mu shar lokacin bikin to babu damuwa eh nawa kika ce dubu ɗaya da ɗari biyar to ɗaya biyu uku to gashi to Allah. Ikon Allah. Mm. Allah ya saka da alheri. Gama tunaninki dai babu wani abu kuma? a babu komai. To, bismillah zo ka zauna. A'a, ke da kike aiki? Ba damuwa zo ka zauna. To. Wato Asabe maganan nan da muka yi da ke ta faɗa. Suwai ba 'yar gidan malam mai duka za a ɗaura mana aure da ita ranar Asabar. Malam, ni za ka shirya ga da zare ta banza da tawafi. to idan kai mahaukaci ne kai auren mu gani wallahi da sai ka sha mamaki a rayuwarka ni ne mahaukaci asabe eh ina ni da ke mun yi zancen nan ka sani ba za ka taba zuwa inda za ka je ba akan lokaci matukar za ka tsaya ka jefi dukkan karen da ya maka haushi kai kuwa ka sani aljunka cike yake da duwatsun da ka shirya jifan yin karen da ya maka haushi ni kuma ina nan akan bakana sai na ta dai baka da hankali wallahi muddin kuma baka canja wannan manufar da ka ɗauko wa kanka ba kaga kuwa babu inda zaka balantana ka na zuwa inda zaka je ya cika dukkan wani shiri da zaki na mugunta da sanya tarnaki a al'amurana ba za ta taba canza abin da ya gudana ba na alkhairi faɗin sharrin ba zai taba canja abin da zai zo nan gaba ba wanda ke rubuta allon kudura don haka ki ko mai zaki allah ya fi ki ba aure ba ne to ka je ka yi za ka sha mamaki ke nan ba ki da masaniya kan abin da zai faru gobe amma kuma kina da tabbacin samuwar wanda ke da ikon gobe shine Allah aure kuma kamar an yi an gama ne da yardar Allah aure ba ka yi magani shi kenan ka yi auren magani sama naira dubu hamsin ne ki biya kuɗin ki waɗannan kaya daga na kawo ki ji ko kada ka yi tunanin za ka abin da zuciyarka yake so ba tare da ka girbi matsala ba domin kuwa jaririn aku ya da abin da yake so da kanshi yake kashe shi bayan ka duba sanar da ce za ka yi mafi ba ka yi sama ƙarya wallahi ba zan yadda ba ba za ka auren ba ni namiji ne wanda yake da ƙwarin gwiwa wanda kuma ƙwarin gwiwan shi yake zame min sinadari wajen sauƙaƙa min abu daga wahala ya zama abu mai sauƙi ki barazana ki kama aure ba shi sai na yi shi ba kai saka kawo min wata ciki kitan nan Kina lafiya? Garin ne ko jikin ne? Ga kayan marmari da muku Lemu ne da kankana wayo-wayo. amma dai wannan mai yawan shi ne nawa ko? Kwarai da gaske. Mai yawan shi ne naki. Ai saboda baki kaɗai bace kar ki manta kina ɗauke da bibi na. <laughs> Sau da haka wannan da naki ne da ni har abin da yake ciki. Wannan kuma na amarya ne. Eh. Gashi. Ah. Bari mu buga wata na tafi. idan ko haka ne ai ita ma idan ta samu juna biyu haka zai ce zai dinga bata abu haddadin cikinta hmm. wato abin da ya sa na tara ma nan ba wani abu bane illa in mana nasiha kuma kamar yadda dukkan muka sani wannan zama Allah ne ya kaddara za mu zauna hukunci ne na ubangiji wanda bai kamata mu ta da shi abu na biyu kuma ke ya zama dole ki haƙuri da ladidi domin ban gane ta yi hakuri da ladidi ba wata an haɗa ta da masifaffiya kenan dole sai ta yi hakuri da ni ko? kin ga ba haka nake ba ba haka nake nufi ya ne miki na sifirka abin da nake nufi shi ne nan gidan gidanki yanzu ne aka kawo miki abokiyarsa saboda aka duk wani hukunci da decision na gidan nan ke ce za ki ɗauka ke ce za ki ce ga yadda za a yi ga yadda kike so a yi ita kuma a matsayinta na karama dole ta biyayya da umarninki dole ne da abin da ke so ko tana so ko ba ta so sai ta yi haƙuri ta karbe shi wannan shi ne dalili na da nisa na ce ta yi haƙuri da wa yanzu ka kalli fuskan wannan ka kalli ni ka ce wani eh, ni ce babba ai Allah kiyaye ai daga gani an san ita ce babba ai dan bata samu mai kwasanta da wuri bane da ta samu mai kwasanta da wuri ai da ba haka ba kuma in ka lura ma in ka bibiya shekarunta ma ina jin yaninka na wasu uku aikin gani tun farko dama wannan dalilin shine ya hana ni in tara ku muku nasiha a ranar da ta zo na bari har zuwa wannan lokacin saboda na tabbata ba za a rasa a cikin ƙawayenki wanda za su nuna miki cewa duk lokacin da aka tara ku za a yi zama na nasiha ki botsare duk abin da aka kaki ki yarda da shi ita ma ba mamaki a cikin ƙawayenta ba za a rasa wanda za su gaya mata cewa duk lokacin da aka tara ku za a yi muku nasiha domin ku zauna lafiya a nuna mata cewa duk abin da kika faɗa ta sa kafa ita ma ta shuri saboda ta nuna miki ita ma ba kan wallasa ba ce dan Allah dan Allah kada ku bari mahasada su zo su farraga mu su lalata mana zama mahasada mahasada Ali, a bakin ka bayan da kai da kanka ka ɗauko ma'asada da idanka da bakinka da ancinka da kanka da kafanka da hannayenka da duk jikinka ka kawo cikin gidan nan sannan kake zaton zaman lafiya babu shi kinga ni ba abin da ya tara mu ba kenan ki rukayya abin da nake so da ke shi kin ji magana da na faɗa a baya ki zama mai mata biyayya kuma zauna lafiya ba na so in ji wani tashin tashina daga bangaren ki kin ji abin da na gaya miki ko in Allah ya yarda zan yi kokarin sauki hakki na iyakar iyawa ta a gare ka sannan kuma duk abin da ka ce ne wa yaya ladi eh Kanki kuma ce min yaya ladi ki cuce ce ne min ladidi ladiyo Kanki ce min yaya ladidi suna na ladidi ki cuce ni Rukaya, Dan ba minti biyu shiga daga cikin nazo. Can,

Ali in ta raina ni a gidan nan sai na yi mata nan duka makota ne za su karɓe ta. Kin dan Allah dan annabi ki gane ni ban auro ta dan da ki ba ba dan ba na son ki ba ba na so ki zama ɗauki kallo wani abin kamar tusar ta a gare ki kin ji ku. Yanzu an tafiya da aka kamar aikin da za ka je ka kwana a ne. Za ka kwana. idan na shiga ɗakinta zama zan yi na dindindin girkin Just remember that I amma ban aikata hakan ba har sai da Allah ku haɗa kanku zan kira ta mata nasiha saboda zaman tare lafiya bai kake mu ne na mutaka to na ji tana ta damuna ne da kira ta zo da zo ba san ko me zan zo da masa, ba me zan masa. ba zan zauna ba ka san ayyuka nake a cikin gida zaka ce na zauna na zauna da yi me ba za ki zauna ba ba zan zauna ba me yasa kike ya kamata in mijinki ya kira ki a kan ki kwantar da hankalinki ki ji abin da zai yi dama bai wuce nasiha nake so nake a kan wannan amarya ta dakata ai baka nemi zaman lafiya ba na gaya maka tun da kace zaka kawo wata a matsayin kishiya ta gidan nan ka siya wa kanka masifa da bala'i ne wannan yar matsiyatan da aka ka har wata tsiya ce ah, eh yarinya a kata tana tana amarya amma da duman da za ta zauna a gidan mijinta ba da shi daga abin da duman ah, ta shi ta shi zan bari san kuma abin wa wannan kuma zuwa makarantar tsakar gidan su inna da ba da hali mai kyau ko ko waninsa an kaiyo shi yara ke ɗauka shi suke ta yin koyo su haddace shi ka rasa a ina suka yi koyo makarantar farko nan ne suka koyo ayi nazari a kula da yara 'yan makaranta ya kamata ki fuskance ni domin zamanki a gidan mijinki shine mafi alkhairi akan zamanki da mu a cikin gidan nan ina so ki fahimce ni cewa ya kamata ki koma ɗakin mijinki saboda haka ki yi haƙuri domin gaba ɗaya rayuwar nan ya haƙuri ne komai yana son a yi haƙuri ina fata kina saurara kuma kin fahimci me nake nufi kawo ba wai na ki ban umarninka ba ne ina son shi amma matar shi abin da ta ɗauka a kaina ya wuce kishi ya zama hauka ta ɗauko makamashi tana bulbuɗawa a ɗaki na banda allah ya kare da yanzu sai dai ku ji na mutu saboda haka a ce in koma gida daga ni sai ita a zuciyarta ta ƙudiri mummunan niyya ai ba mu san abin da zai faru ba nan gobe kawo gaskiya ne abin da kika faɗa domin abin da ya sa ma na kawo wannan magana shine ina ta zuwa biko ba sau ɗaya ba sau biyu ba saboda haka zan same shi yi masa cikakken bayani asabe asabe kina ina banda fitsara da rashin ta ido in fidda kuɗi na auro yarinya shine zaki zo ki kore ta a gidan nan na bi yarinya na gidan iyayenta no bi kwanta ta dawo iyayenta sun ce ba za su dawo ba me yake nufi da ya kaɗo makamashi kika burbada a ɗakinta me yake nufi wuta ke so ki ta mata a ɗakin To wallahi bari ki ji zance na na ƙarshe in Allah ya bani faraga sai na auro wata a gidan nan sai dai ki mutu amma sai na auro ta. To wallahi idan dubu za ka auro ina da kalan ma kicin da zan fitar da su daga cikin Wayar bitar nake ji kai ba ka ji? Kika kashi na nan ba. bari ah, ah! ai tunanin da tun da mahaifiyata ta yi ni ma zan yi ne ashe ni ba aka za ta kasance da ni ba ashe ni ina daga cikin asararru na ta suka kashe mijinsu da annansu waɗanda za su tashi ranar alkiyama cikin dauri na sasiri mala'iku na jan su sannan Allah ya tone su akan abin da suka aikata na zalunci ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله in kuntum tuminuna billahi wal da akhir dukkanin komai ya kammala tunda likita ya auna ki ya tabbatar mana cewa kina da cikakken ki. don haka za a yi miki hukuncin kisa ta hanyar sare kanki na Allah sai dai wannan laifi ke kaɗai ce kika aikata shi kuma ke kaɗai za a yi wa hukunci don haka sakamakon da likita ya kawo ya tabbatar da cewa kina ɗauke da juna biyu don haka za a yi miki hukunci ne bayan kin haife ɗan da ke cikinki gwargwadon yadda shayarwa take gamsasshiya a addinin musulunci inda allah ke cewa والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم رضاء don haka za ki shayar da abin da kika haifa tsawon shekara biyu sannan hukunci a haukanki sa'annan wannan kotu tana umartar 'yan uwan mahaifin wannan yaro su za su ɗauki ɗawainiyar shayar da wannan yaro har ki kammala wa'adin shayarwa dogaro da faɗin allahu subhanahu wa ta'ala cewa wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ma'ana waɗanda aka yi wa haihuwa su ne suke da haƙƙin su ciyar kuma su tufatar sa'annan ba za ki cutar da su ba ta kowace hanya saboda ɗansu yana tare da ki su ma ba za su tsawwala miki ba ba kuma za su cutar da ke ba kasancewar ɗansu yana tare da ke dogaro da faɗin allahu subhanahu wa ta'ala da yake cewa la walida tun bi waladiha wala mauludin lahu bi waladihi don haka za su ciyar da ku ne gwargwadon ikon da allah ya azurta su da shi bisa dogaro da faɗin allah cewa liyun fake zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma atihi Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma atiha sayaj'al Allah da usrin yusra ma'ana mawadaci ya ciyar gwargwadon ikonsa da Allah ya wadatar da shi talakan da aka kuntatawa arzikinsa shi ma ya ciyar daga abin da Allah ya bashi gwargwadon ikonsa Allah baya kallafa wata rai face abin da ya shi. da sannu ubangiji zai sanya sauƙi bayan tsanani wallahu a'lam kai ta furzin daga nan a ɗauke ta a kai ta asibiti a bata kulawa ta musamman bayan ta samu lafiya sai a ɗora daga wani abinci ba hmm. kai ba kuma sannan hajiya ma bata bani haba malam wani abinci za mu kai masu hmm? mutumin da ya ma wannan a kashe ma da kuma sannan mu za mu ciyar da su haka kurin ciko ya biyo gartai ai ba a taɓa yin haka ba su kashe mana ɗan sannan kuma mu bi su da abinci a wannan ba daidai ba ne ba malam gashi hukuncin Allah ya hau kanta ba kuma ta karɓe shi hannu biyu ba ta yi tawaye ba sai mu nama haƙin da Allah ya kora mana akan mu ciyar da ita saboda dan dan mu da yake cikin ta shine kuke nema ku yi bore kuma ne ne ma a cikin da yadda Allah yake tafiyar da wani rayuwa in kuka lura ko baiwar da Allah yake yi a duniya ko baiwar da Allah yake yi mutane ya fi yin a gidan da ake ci da talakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'adantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ciyarwa ashabinsa yake cewa umfik ya rasulullahi wala takhsha min zul arshi kilala ka ciyar da abinci ya rasu lallai, ka ciyar da abinci kar yi tsammanin talauci a wajen ma'abocin al'arshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika barna saboda an ci da shi an ci ciyar da abinci ku yarda da shari'ar da Allah ya dora a kanmu nake kokarin yi da ita mu yi da ita tare da a ji aka mata abinci shikenan malam bari in je in bashi je kai mata abinci amin zo mu je in baka abincin ka kai mata kuma idan ka kai mata ka zauna ta cinye ta baka kulolin domin a zuba mata na dare ka ji ko Yarwata, Allah ki yafe mu, sabon Na sannan Yafe mu don Allah. In wannan abin da kina tare da mijinki ko wata ki da ke ma yi ciki mutum. Thank ah. you. kin yaɗe ni dalilin da ya sa na kira ki shi ne ina neman wani alfarma a gurin ki saboda cikin nan da zan haifa ko mace ko namiji ki taimaka mai ki rike mu ki rike ne dan cikin ki wannan ba zai yi ba ya za a ki kalli halin da kika mai da yarinyar nan amma wai ki ce ki aiwata rike miki da ba zai taba yiwuwa ba kuma ni ban yarda da haka ba a ba duk wanda ya laifi yana dama sai a duba a yafi mishi alhaji in kai a wurinka wannan abu ya wuce to ni fa a na bai wuce ni kaga tafiya ta kamar yadda na faɗa a baya ba fariya ba ne na yafe miki kadidi kada ki bakin ciki da hukuncin da kotu ta zartar a gare ki duk da girman tsananin hukuncin a gare ki allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara haka a dukkanin kan ɗan adam cewar duk wanda ya kashe wata rai shi ma a kashe shi babu wanda zai fahimce ki da yake cikin haka sai Allah subhanahu wa ta'ala daina hukunci sai kuma waɗanda ya sanar a cikin mutane waɗanda su ne ma'abotan hankali da ilimi sannan Allah ya faɗa wata magana da duk wanda ya amince ya yi laifi kuma ya amince da hukuncin da Allah ya saukar a cikin littafinsa Allah ya faɗa wannan fara ne a gare shi bi ma'ana zai tashi a ranar kiyama babu bashin ran a gare shi ah! Ah! malama kudan bana da ta haifi yaro bici sai dai ku yi haƙuri ita Allah ya karɓa a basa inna lillahi wa inna ilaihi inna <laughs> sani wannan shine illar shuka sharri tun daga duniya mutum ke fara girbar bakin ciki sannan ya ce lahira ubangiji ya yi masa hukuncin da ya tanada don azzalumai shi ya samu ka dinga nusar da ke a kan ki dinga kiyayewa amma ka ɗauke mu maƙiyanki ba ke kaɗai ba a duk wace uwa ko a ina take in har ta yadda cewa za ta tata sharri ko ita ko uban 'ya'yan in ɗaya ya ce zai rashin kirki a gaban 'ya'yansa to ya shaida yana zuba musu mugun dafi da sharri ne a cikin kwakwalwarsu domin a wannan hali duk abin da ya shiga kwakwalwarsu to baya fita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kiyayewar ƙaramin yaro kamar rubutu ne akan dutse to kuma yadda ya musulta kiyayewar babba tamkar rubutu ne akan ruwa to kin ga idan ɗanki yana ƙanƙani kika aikata sharri a kansa to ki musulta ƙwaƙwalwar ɗan da wannan rubutun na kan dutse da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan kika yi sharri ko kai sharri a gaban abin da ka haifa to kamar fa ka karta abu ne a kwakwalwarsa ka zana zanen da ba zai taba sharewa ba kin ga a matsayin mu na iyaye da za mu hankalta mu fahimci abin da manzon Allah mai tsira da aminci Allah yake nufi a nan to da mun zama babu abin da za mu furta babu abin da za mu aikata a gaban 'ya'yanmu sai dai alkhairi in suka kiyaye shi a kwakwalwarsu kin ga mun ribata su ma kuma sun ribata da bai taɓa faruwa ba ki yi min laifi kuma ki zo ki durƙusa a gabana ki bani haƙuri to asabe ni na mai shaida miki cewa na yafi miki na wa haƙƙin da yake kanki na yafi miki amma aikata baya a kotu na cewa ke kin yafe ma eh, wannan matar shine daga baya na zo ina taba lokoko ina daga murya akan cewa kada ki karbi wannan dan amma bayan na fita ashe kin karbe shi wato ke kin nuna wa duniya ban isa da ke ba kenan a matsayin na iyayenki wato yanzu gashi kin zo kin yi wahala da shi kin gaji shine kika je kika hada shi da mai daki na gashi can ya hana ta sakewa ya dame ta da kuka da yake dan asarariya ne dan wajen gayyatsiya gayyan gayyen ayya wallahi kawo ban sauran ku zai ɓace ba kuma na farkon ma da na aikata na zata murna ku kai da shi oh kin ɗauka ma murna muka yi saboda ke ce kika fi kowa wauta a duniya ba haka bane ba fa idan baka manta ba lokacin da aka ɗaura aure na da marigayi aliyu kai da kanka ka kira ni ka ce da ni Rukayya ina so ki fahimci cewa babu komai a cikin zaman aure illa haƙuri. Kin ga wannan duniya da kike gani ba a cin wata nasara a cikinta sai an yi haƙuri. Abu na gaba da nake so miki misali shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kika kula babu wanda ya kashi cin ba wannan a dukkan halittar da Allah yi ta sauyi da kuma ta gasai kuma shi wannan haƙuri yana daga mataki cikin matakan da ya ɗauka ya samu wannan nasarar faɗin Allah cewa abin da annabi ya zo muku da shi ku riƙe shi wanda kuma ya hana ku to ku hannu anya kuwa idan na ɗauki ɓangaren da ya min daɗi ban jefa kaina cikin waɗanda Allah ya zarge su da cewa shin kwa yi imani da wani sashi na littafi sannan ku kafircewa wani sashi wannan tsoron ne ya sanya ni na haƙura nake kuma yafewa duk wanda ya min wauta ko jahilci da gabarsa ko da harshensa kika buɗe baki ki yi magana wannan hasken yanzu ya sauka a ta zuciyar tuƙayya kuma duk abin da kika faɗa gaskiya ne domin ba wai so ake yi mu karanta cewa annabi yana da haƙuri ba kuma mu taɓa littafi so ake idan mun karanta mu ma mu zagi dantse wurin koyi da shi in Allah ya ta ni ma zan zage dan tsaye wajen take rike wannan yaro da kika dauko kuma dogangane da ne a baya marasa daɗi don shi ne yake ramuwar alkhairi a daidai gabar da aka mishi shari